hakan yana cutar mu gaskiya ta sun a dan mata ba kuma da ka kuma ka mun za ka kira ne ah no no no no a ne ne a yanzu dole mutum ba ma cuta gare shi nake dole sai kana haɗa <laughs> oh, no no no no da shi ne a haba ɗan yin nan yanzu nake gaya kawai ki zo mu ma juna in yi ki na kai mutum ne a ofis ofisa banda A'a wannan ba cutar da wani auren ta ba ne. Wannan kai budurwar nan budurwar nan. A'a wanga sun ya kama ta gane yaudara ta kare. A'a ba a wacce ta auren ta gane da gaskiya. Ba ba ba Allah kike yaudara kawai. Ba ruwa. Yawa kin fito ki ba ni tabbata kin san yin gamu mu junan mu asiri ki zo. Ba wani rufa junan asiri ba shi da da ko sisi yaudara ya wannan yaudari wannan kawai. ki taba tushe wannan tsohon ɗayan iska na tare ba wani ɗayan iska dan mata yi zai ko magana ta baki ɗaya yan mai gari ma ciki jaki ba ya saba kuma a wani saba ba tauce ya maki mai gari a baki shi saboda da ya saboda da ya soyayya da nike miki ai dole baki shi yayi an yarda da maganar na nafa. saboda yanayin sanyi ka gane sanyi dole sai na muku ba wani sanyi a baki shi ya yi magana na kware ko za mu rama masu ne a cikin saboda sanyin da yanzu kawai auren ki zani na kankanar lokaci rani na yi na yi ko na nasa ke alo ba ba dan yaudara ne yaudara wannan yaudara wannan ba ruwa ki kawai ki do ga lamba na nan kawai mu shirya kan mu ba wani sa ke nan kai mafiya ne ke yale su ne no no no no ban ni da budurwa shi yaudari wannan yaudari wannan kawai sai a hankali kawai ka zo mu rufa kan mu asiri a cikin sanyi na hankali kwance kawai kai kudin aure mu a daura aure mu shikenan <laughs> yawa ga bizman